Jaruma da Lobbo ta wallafa wasu hotuna na ta rungume da wani namiji inda jim kaɗan da wallafa hotunan aka dinga Allah wadai gami da tofin Allah tsini. Wasu kuma na yi mata nasiha kan rashin dacewar hotunan a matsayin ta na musulma kuma 'yar musulmai. sai dai kuma wasu daga cikin masu tsokacin sun tabbatar da cewa wannan ɗin da ta yi hotunan da shi mijinta ne na sunna ma'ana suna da aure ba yadda mutane suke tsammani bane cewa holewarsu kawai suke. Jarumar ta fito ta kalubalanci masu yin mummunan kalamai a gare ta cikin wani bidiyo da ta yi da harshen Turanci. Sai dai a bayanin ta bata bayyana cewa mijinta ne ko ta ba. Illa dai ta yi kira ga masu bibiyar shafin ta akan in sun ga abu matakar ba za su faɗa alkhairi ba to su yi shiru ko su ba shafin nata. Tunda a cewar ta soyayya ce ko yabawa da abin da take ne yasa har ake bibiyar shafin nata. To me zai sa kuma a bige da cin zarafinta? Ta kara da cewa, ko suna tunanin maganganun cin zarafi da suke yi a shafinta zai sa ta canza daga yadda take, ko ta goge abin da ta dora ko kuma ta maida martani ita ma da kalaman batanci. A asam, ita ba ta da wannan lokacin. In sun ga dama su yi ta faɗa su na cin zarafi, ita ba ta damu ba. I don't think some people mind their business because um, if I love someone uh, on social media, I like him, I see his picture, I follow him. I don't think whether if he put something, I can go under his uh, picture or video to comment bullshit because all I see is that I like this person. So whenever he posts something, if I cannot say good things about it, let me just keep quiet. But some people they don't do that. They just take themselves like if they tell you bullshit under your picture, you're gonna change yourself or you're gonna remove the picture, you're gonna talk bullshit back to them. I don't think I can do that. I don't have time. If you like, you talk bullshit under my picture. I don't have time for that. Because I do what I want. if you follow me, you see my picture, if you see, you can not keep quiet and talk rubbish. I don't care. Idan ta tabbata jarumin auren sirri ta yi kamar yadda wasu jaruman ke yi, muna mata fatan alkhairi. Su kuma masu muna na mata zato, Allah ya fi musu ya shirye su. Da na subscribe don samun labaran Kano da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.